Assalamu alaikum ina so in yi magana game da bidiyo na da ke trending ah, masu yin live da kuma waɗanda suke shiga live sun san da cewa a live akwai comment na yabo akwai kuma comment san haka so to cut the story short a gurina a lokacin ina yin live do akwai comments da nake ta gani ina kawar da kai wani comment da ya taɓa ni shine wanda ya ce dalla mu ba ma gane abin da kike cewa ki mana hausa turancin dole ne so ga duk wanda ya kalli bidiyon da ke trending respond ne ma wannan wanda yi wannan magana martani ni na mayar amma na ga news da ke going viral akan na ce kaza na ce kaza so ni ba haka nake nufi ba in fact daga ni har waɗanda muke kan life din ba mu fi mutane 500 da yan kai ba so i don't think guri ne da zan zauna in bayar da sako. ko kuma in isar da saƙo kamar yadda nake yin bidiyon nan idan da a ce ina da wani magana haka zan zo in yi bidiyon nan so don allah ga mutanen da aka sa suka yi misunderstanding wannan bidiyon ina masu ba su haƙuri abokanan aiki na abokanai na iyayena da masoyana ina masu baku haƙuri ga baki ɗaya for the misunderstanding da aka samu matsalan shine na bar fushina ya yi tasiri a kaina wanda bai kamata ba but nima 'yar adam ce